Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin na dare a yau Laraba 16 ga watan Agusta na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji mahangar masana harkokin diflomasiyya kan zargin cin amanar ƙasa da sojojin Nijar suke tuhumar hambararren shugaban Nijar da su yayin da ake kokarin sulhunta tsakanin kungiyar ta ECOWAS da sojojin juyin mulkin. To muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan sun amince su da su magana cewa za su gurfanar da Mohamed Bazoum akan ya ci amanar ƙasa. Wani abubuwan biyu ba su tafiya tare. Muna kuma tafa da wani rahoto akan matsayar tsaffin 'yan tawayen Nijar akan nuna kin amincewarsu da sake kafa wata kungiyar tawaye domin maido da shugaban bazum akan karagar mulki. Sannan muna tafa da rahoto na musamman akan juyin mulkin Nijar wanda Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma yanzu, Sarfilu zai fara da karanto mana labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Ma'aikatan tsaron Nijar ta ce da yammacin jiya talata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'addan ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Nijar goma sha bakwai. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun ta kwantan bauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakan Nijar da Mali da Burkina Faso. Baya ga waɗanda suka mutu, sanarwar ta ce harin ya raunata wasu sojoji ashirin kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa yamai. ma'aikatar tsaron ta kuma ce sojojin nijar sun kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari lamarin da ya zo ne makonni uku bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar inda shugabannin suka ce sun ɗauki matakin ne bayan da zaɓaɓɓiyar gwamnatin ta ki ɗaukar matakin shawo kan tashin hankali na ta'addanci hukumomin lafiya sun ce adadin mutanen da aka kashe a rikicin da ake tsakanin 'yan tawaye da ke gaba juna a birnin tripoli na ƙasar libya ya haura aƙalla 45. Malik Marset, kakakin cibiyar bayar da agajin gaggawa ta Libya ya ce an samu ƙarin wasu 146 da suka samu raunuka daga 106 da aka rawaito a ranar Talata. Kimanin sawoyi 24 a kwashe ana gwabzawa tsakanin runduna ta 444 dakarun kiyaye zaman lafiya na musamman da aka fara ranar Litinin a matsayin tashin hankali mafi girma da ya faru a birnin Tripoli a bana. Yau Laraba ne Amurka ta akaba takunkumi kan wasu kamfanoni uku da ta zarga da alaka da cinikin makamai tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha yayin da Washington ke murƙushe masu neman goyon bayan yakin Rasha a Ukraine. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an ƙara tilastawa Rasha komawa ƙasar Koriya ta Arewa da sauran ƙawayenta don ci gaba da yakin da take yi a Ukraine yayin da makamanta ke ƙarewa da kuma asarar manyan kayan yakin da take yi a fagen daga. matakin da yi shine na baya nan da washington ta yi inda ta kakabawa moscow da shugaban rasha vladimir putin takunkumin karya tattalin arziki tun bayan fara yakin wanda ya sanadin mutuwar dubin da bata jama'a tare da mayar dubbin birane baraguzai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China. Kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Ƙungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce kan shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bibi Lili da Doin da kosho da webo da kuma da tun ƙarshen shekarar 2021 ta gano cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata ga bakin mutum ya zama ruwan dare ta ce yawancin abubuwan da ke cikin shafukan an ƙirƙire su ne don neman kuɗi. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban Jill Biden na shirin kai ziyarar birnin muwi ranar Litinin mai zuwa domin gane wa idansu irin barnar da aka bari sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata, wadda ta kashe akalla mutum a ɗari da shida a tsibirin Hawaii, kamar yadda fadar White House ta sanar a yau Laraba. fadar white house ta ce biden na shirin gana da waɗanda suka tsira ga mummunan gobarar dajin amurka a cikin sama da shekaru ɗari. da kuma masu aikin ceto da jami'an tarayya da na jihohi da kananan hukumomi. Yawancin gawawwakin da aka samu a barnar da aka yi a tsibirin tekun Pacific ba iya gane su ba. Ba kasafai ake samun sayan yatsa ba, ko da yake mutane arba'in da ɗaya. Da ɓacewar yan uwan sun bai hukumomin samfurin 'ya'yan halittarsu wato DNA idan an gano gawawwakin yan uwan nasu. daga ƙarshe majalisar zartarwar jamus ta amince da wani shiri na samar da ƙa'idoji game da tabar wiwi wanda ya share wuri ga memba mafi yawan jama'a na tarayyar turai su iya sayan wani adadi don nishaɗi an gabatar da dokar a matsayin mataki na farko a cikin shirin mai kashi biyu kuma har yanzu za ta buƙaci amincewar majalisa sai dai amincewar da gwamnati ta yi a yau laraba wani ci gaba ne ga fitaccen aikin sake fasalin gamayyar ƙawancen masu saucin ra'ayin jama'a na shugabar gwamnatin ola Shirin yana hasashen halatta mallakar taba wiwi har zuwa giram 25 ko kuma oza ɗaya. Dan dalilai na nishaɗi da baiwa mutane damar shuka tsiraren wiwi uku kacal don amfanin kansu. To a gaida Sarafilo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To labari da dumi-duminsa da muka samu yanzu daga Najeriya shine shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi naɗe-naɗen ministoci kuma za mu tattauna da Madina Dauda wakiliyar muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin jin karin bayani. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amfani da huruminsa na shugaba wajen rarraba mukaman da ya yi wa ministocin da ya rarraba a yammacin yau dinnan. Mhm. Abin lura shine cewa a karan farko an samu wanda zai ministan babban birnin tarayya daga shiyar kudu maso kudu mhm. na wannan kasa kuma shi ne tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike sannan tsohon gwamnan jihar Jigawa Badar shi ne ministan tsaro sannan tsohon ministan jihar Ebonyi Dave Omeri shi ne ministan ayyuka sannan wanda ya taɓa zama kwamishinansa na kasafin kuɗi a lokacin da yake gwamna a jihar lagos mhm. edin shine yanzu aka ba ministan kuɗi wato irin bayanan da muke samu daga manazarta shine cewa daga dukkan alamu shugaba ahmed bola tinubu ya ba nesan wike kujerar ministan birnin tarayya kamar ya masa takayya ne kuma idan muka yi la'akari shi ne son wike dan jam'iyyar adawa ne dan jam'iyyar pdp ne shi yasa nake ce miki kamar ya saka masa ne ba a taɓa minista daga kudu maso kudu da ya zama ministan birnin tarayya ba sai wannan karin to ban da wannan akwai wani tsari da shugaba bola ahmed tinubu ya amfani da shi wajen raba waɗannan mukaman sai idan kin lura Aisha yawancin kujerun minista ai kamar yawancin su 'yan siyasa ne dama. Ake naɗa su a ministoci. A manya-manyan ma'aikatun nan za ki da cewa manya-manyan sakatarori da yake su ne 'yan asalin masu aikin gwamnati. Yawanci su ke rike da waɗannan ma'aikatun sai dai ana ɗora ministocin nan a matsayin shugabanni ne kawai. Mm. Kuma za ki lura cewa a siyasance yawanci akan ba waɗanda suka yi wa jam'iyya aiki ne ko suka mara wa jam'iyya baya ko kuma suka yi wani gwaninta shi shugaban ƙasa wanda shi ne yake wa'annan naɗe-naɗen ba za a ce akwai wani tsari zananne da za a ce eh lallai ne dole a bi. To Hajiya Madina Dauda kenan wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja za mu ci gaba da kawo muku ƙarin bayani akan wannan naɗe-naɗen da aka yi. sabbin tuhume-tuhume da shugabannin sojin juyin mulkin Nijar suka bijiro da su kan hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum da kuma ikirarin gurfanar da shi a gaban kuliya alamu ne na rashin shirya tattaunawa da kungiyar ECOWAS a cewar masana ga dai rikayya basha da cikakken rahoton. A baya-bayan nan ne sojojin juyin mulkin Nijar suka baiwa kungiyar bunƙasa yankin yammacin Afirka damar fara tattaunawa a tsakaninsu wanda kuma hakan ya daɗaɗawa mutane da dama sai ga shi kwatsam shugabanni na juyin mulkin Nijar sun bijiro da wasu sabbin tuhume-tuhume da suke zargin hambararren shugaban ta Nijar da cin amanar ƙasa. Wanda kuma hakan ne ya sa masana ke ganin sojojin san ba su shirya hawa teburin sasantawa ba a cewar ambasada Dahiru Suleiman jagoran samar da zaman lafiya a kasar Sudan. Su waɗannan sojoji a Niyami sun ce sun amince a zauna a san yadda za a magance wannan hali da ake ciki. Sannan kuma bayan sun amince sannan su magana cewa za su gurfanar da Mohamed Bazoum akan ya ci amanan ƙasa. wani abubuwan biyu ba su tafiya tare. in za a sasanta a sasanta in za a yi shari'a a yi shari'a amma ba a zuwa ke za mu sasanta sannan kuma ku ci za ku kai wanda ake magana kan shi kotu a yi mara shari'a A kai mara shari'a ba san ma me zai faru ba wataƙila a ce ok a tun da kotu na soja ne su ce an tabbatar da wannan laifin za a bindige shi kuma a'a a za a kai shi gidan yari yaji ko shekara goma ashirin da tara wannan duk sun dagula abu ni ban san wanda suke ba su shawara ba ce a sasanta kuma kuna magana wanda shi ne ake ake rikici a kan shi za a gurfanar da shi a kotu ya nuna akwai yaudara a cikin abu. farfesa sharif gali ibrahim shugaban tsangayin ilimin siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa da ke jami'ar abuja kuma darakta a cibiyar binciken alaka tsakanin afirka da ƙasar sin cewa ya sanya da kungiyar ECOWAS take yi ne yasa har waɗannan sojoji suka bijiro da sabbin tuhume-tuhume akan shugaba Muhammad Bazoum. Kungiya ta ECOWAS ta yi sanya kamar kwallace za ka buga idan kai ainihin yunkurin buga baka buga ba to kwallo ta lalace to ina kyautatan cewa da tuntun farko kungiyar ecos ta shiga da tun yanzu tatsuniyar ta ainihin canza kala a wayannan sojoji watakila an hamɓarar da su an dawo da shugaban ƙasa bazum kuma abin da muke so mu fahimtar da mutane shine wayannan sojoji da ake gani ba wai wani alheri bane a ƙasar Nijar saboda menene duk wani abu da suke ikirarin bazum yayi ba za su iya canza abin da yake ƙasa ba saboda menene a ba yadda za a yi ka samar da ci gaba kana ƙarƙashin takunkumi duk da haka ɗin in tattaunawar ba ta gamsar da su ba a wani abu na iya faruwa na su ce za su yi amfani da ƙarfin sojin saboda kawo ƙarshen mulki na soji ba wai a ƙasar Nijar kaɗai ba a ainihin wannan nahiya ga baki ɗaya a gefe guda kuma 'yan kasuwa ne ke neman kungiyar ta ecowas da ta sassauta wa jamhuriyar nijar ta takunkuman da suka kaka ba musu tunda an fara batun tattaunawa gaskiya muna kuka ga gwamnati sosai muna kuka ga gwamnati kan ta taimaka gaskiya ta bude wannan boda sosai a gaskiya rufe wannan boda ya kawo koma bayan kasuwancinmu 99% don gaskiya komai ya tsaya ana cikin wani hali 'yan kasuwa mun shiga wani yanayi muna neman agaji rukayya basha muryan amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida sha, Basha, sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Hassan Tambol da rahoto na musamman da ya haɗa mana a game da juyin mulkin da aka yi a Nijar. Juyin mulki dai wani lamari ne da ya shafi kasashe da dama a sassan duniya. A tsakanin shekarar alif dubu da tara da hamsin zuwa yau an yi juyin mulki sau 486 hudu da tamanin da a kasashen duniya daban-daban. Bayanai sun nuna cewa an yi juyin mulki 214 biyu da sha hudu a nahiyar Afirka. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da juyin mulki. Sunana Laisa Maila 1000 Sabo Ibadan. Juyin mulki na bai da wani amfani. Mai da mutum bayani. ne asan da aka soja aka na ruli sun sama wawa ba ci gaba za za yi ba an kuma baya kenan ko ba ci gaba amma da an samu mulki na a ko cin gaba kan da aka wani jumla mulki ba dadi ba kyau gara samu bakwardiya ta bi kyau abu duniya yanzu ba so sojoji ba so soja ma an bi so an bakwardiya aka so ni ne a dogo da mai injin gaskiya wala sun je mulki baya da kyau da saboda idan ana jiya mulki kasa kasa kuma baya take ba ci ba ci gaba take yi ba abubuwan da aka tsara masu kyau a da aka je mulki duk wani abubuwan tsaye za su yi to tun haka an samu cewa ko mina ai kuma baya kenan to yanzu kasar Nijar yanzu a yanke musu wuta idan ba dan sanadiyar juyin mulkin nan ba haka ba za a yanke musu wuta ba ni ma ina cikin wanda suke sun ji zahi wannan yanke wuta da aka cikin cikin Nijar don ni ma na ci albarkacin wannan kasar gaskiya ana haka gani me yake jawo juyin mulki eh, rashin adalcin shugabanni shugabanni ne sai shugabanni suna mulki ba tare da kamanta ba ta sauji su ku sai su kaman cewa an bar su baya sai su zo su ce to bar su da gwamnati da bisa mulki to ya kake ganin turka turkar da ake yi a sakamakon juyin mulki tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin Nijar da suka yi juyin mulki Malam Hassan tun harko aka samu dan kuskure latin da aka yi mulkin nan da su kira su su zauna da su cewa abinda kun kai ba mu ji daɗin shi ba amma yanzu me fita yanzu nan da sai suka ce a su kuma zama guda an ba su sati guda ko su mai da gwamnati wanda a sama ko kuma a kai musu harin soja kaga wannan shirin da aka yi dinnan shi yasa su ma suka hasala suka nuna cewa su ba su da ba to amma an tura musu wakilai da dama domin su sassato a shirya sai suka yi tsayin gwamin jakin cewa ba su yarda ba dama idan mutum hasala kamin mai soka sai an dan samu dan turka turka kowa ya dan ja tsawo takwan ga abin da ke tahiya sanan da ba a shirya amma mu muna wata dai a shirya a zulunta ba mu so a yaki sunana manu mazauni ibadan mu ba mu son juyin mulki domin juyin mulki na sojoji wato abun tsalguwa na mu gare mu domin babu ci gaba gare shi idan wata kasa za ta kawo muna hari su kare muna kasan mu shi an ka sani ga sojoji amma sha'anin mulki su bar mu a yi muna mulkin demokuraɗiyya domin mulkin demokuraɗiyya shine mai ci gaba muna kai kukan mu ana muna hanyoyi ana yi muna gadodi ana sa na wuta ana sa muna sola don haka mu mun yi mulkin kwarakulla ba mu mulkin soja ba ha ganin watakila soja sun shigo ne sun yi mulki domin sun ga abubuwa sun lalace sun ga abubuwa sun canza domin su maida abubuwa kan hanya mu dai nan kasashen afirka ba mu san mulkin soja abinda muka so mulkin kwarakulla mu yi zaɓe mu zaɓi shugaba wanda muka so ya zo ya yi muna mulki idan muna da wani korafi mu je mu kai mishi saurare mu to ai ko soja in shi na mulki kana iya in kana da korafi ka je ka kai mishi ba mu kai ma soja korafi domin aikin soja shi kullun in ya da doka cewa ga shi kai haka za amma dan siyasa idan ya zo ya kwaɗi magana mun haga bata yi daidai ba sai mu zo mu same shi mu yi mai bayani kuma shi gyara. sunana abdullahi abubakar kebbi kyawun ju mulki in shugaban kasa bai adalci ga kasa te to shi zai sa yi ju mulki amma in shugaban kasa na adalci ga kasa te bai kamata yi ju mulki ba amma in shugaban kasa ya hauke ma kasar shi kula hanyoyi ruwa makaranti magunguna kaga ju mulki bai kamata gare ba. ni sahabi kulli juyin mulki wani wuri ya yi wani wuri kuma bai yi ba inda duk shugaba an ga samu mai adalci mai kwatantawa irin kamar kanar gaddafi juyin mulkin da an kai mai wallahi bai yi ba don ba 'yan ƙasa ba ko 'yan waje waɗanda ga zuwa su nemi arziki ciki suna da yawa amma da an kai yanzu 'yan ƙasa ma sun shiga wahala balle wanda ga zuwa nema to wannan ina amfani ne amma mu wanda bai adalci talaka na ganin bodi don ai jin miki yayi daidai ko wannan da an kai na Niger mu dai kawai muna makwata da shi amma ba mu ga lahi ne ba sunana Alhaji Karayi ko ko wanda an sani dan dariji a cikin garin Koko gaskiya jiyo mulki bai yi ba dan ni ban yadda da jiyo mulki ba da abin da yasa jiyo mulki bai ba jiyo mulki ga sojoji bai yi ba dan gaba ɗaya ma ga duniya jiyo mulki bai ba saboda gwamnatin siyasa ta siyasa ta bi saboda akwai gyaran wurare akwai wurare wuraren da aka samu akwai tallafa mu talakawa wuraren da mota ba ta zuwa sai a zo a gyara mota ta wuce da masu suka da karkara shi yasa kaga juyin mulki ba mu son sha kasa to amma ko sojoji idan sun yi juyin mulki ai suna raya karkara suna bullowa da shirye-shirye domin ci gaban kasa eh amma ba ta shawar talakan karkara dan yanzu akwai inda jaki ma ka zuwa mota ba ta zuwa amma yanzu siyasa tana a gyara shi a yi proje a titi a yi kowa ya samu wurin zuwa ko ina ana zuwa sunana alhaji koyere wanda yake ibadan juyin mulki bai da kyau saboda juyin mulki koma baya ne duk abin da an ka kirkira na da ya riga ya wargaje ya tarwatse gaba ɗai. Amma su sojojin suna yin ayyukan ci gaba suna yin hanyoyi a karkara suna yin rijiyoyi domin ba da ruwa kuma suna inganta sashen kiwon lafiya har da ilimi. Ba za su yi ba saboda mutanen dan kasa suke zauna su taru su yi sawara abin da ya kamata. Soja abin da ya zo cikin kai ne ɗai zai yi yanzu yanzu in yana iya yi ya yi in bai yi ya bari. dan siyasa daban yake da soja. Sunana Alhaji Yaro. A mulki na duniya ya yi daidai daidai saboda shugabannin ba su da adalci. Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto masani siyasar duniya ne ya yi tsokaci a game da juyin mulki a duniya. Al'amari na juyin mulki yana jan abu ne wanda ke da tarihi hmm. ko kuma wanda ke tafiya tare da tarihi na duniya musamman in ka yi la'akari da irin rawar da sojoji sun ka taka ya kukkuka da an ka yi lokuta daban-daban na ci gaban al'umma gaba daya a duniya. Kusan in ce maka babu wani zamani da da an ka yi da na tsawon rayuwa ta dan adam wadda tsari na shugabanci ko shigowa da dauloli ko kasaisai yin kasaisai ko dauloli wanda babu wani taimako ko contribution daga sojoji sai dai ya danganta daga ƙasa zuwa ƙasa ko kuma daga daula zuwa daula wannan fahimtar da wannan tunanin cewa babu wani lokaci a al'amurra na tafiyar da ƙasashe a duniya wanda sojoji ba su yi taka wata rawa ba a ƙasaisan mu na duniya har cikin wannan zamani da muke ciki misali idan idan ka kalli ko yadda aka kafa dauloli kamar irin na tsohuwar daular usmaniya daulolin mali da shongai da sauran dauloli ma har cikin kasashen yammacin duniya da amerika kusan babu inda aka kafa wata kasa ko wata sabuwar al'umma ta taso ba tare da sa hannun sojoji ba saboda haka abu ne wanda yana da tarihi mai tsawo saboda mafi yawanci inda za ka samu irin waɗannan juye juye mulkin ko kuma shigo sojoji cikin sha'anin mulki da shugabanci za ka ga cewa sukan tumɓu ba gwamnatocin demokaradiyya ne waɗanda jama'a sun ka zaɓa sukan ɗauki mulki kamar irin wannan abubuwan da ke gudana a ƙasashenmu na afirka ta yamma wanda an same shi a mali an same shi a burkina faso an same shi a gini ga matsalolin da ke gudana yanzu haka a sudan na faɗa tsakanin sojoji da sojojin sa kai sannan kuma da ma juyin mulki da aka samu a nan ƙasar niger farfesa me yasa ake samun yawancin juyin mulki a ƙasashen afirka da gabas ta Tsaki? tsakiya da asiya amma a kasashen turai ko amurka ba a cika samun juyin mulki ba malam hassan abin yana da alaka ne da irin sha'ani na shugabanci da mulki a kasaisai daban-daban musamman waɗanda wurare da kafaɗi faɗi ana kallon su kasaisai ne waɗanda ke tasowa sha'anin mulki na demokaradiyya kamar bai nuna ba kuma ga irin rashin kyakkyawan shugabanci da kusan ya addabi duk irin waɗannan al'ummomin da ka musamman a kasaisan mu na afirka da kuma wasu ƙasashe na laraba ba da kuma tasiri da mulki irin na sarauta na dauloli yake da musamman a kasashen laraba kusan su ne ummul haba'isin da yasa ake yawaitar samun irin juye-juyen mulki a kasashenmu na afirka da kasashen laraba bisa ga ire-iren kasashen da sun ci gaba na yammacin duniya da kuma wajajen bangaren amerika kasashen afirka da ba a taba yin juyin mulki ba sun hada da malawi botswana afirka ta kudu cape verde namibia eritrea da morontus sai kuma kasashen Kenya, Morocco da Cameroon inda aka gwada juyin mulki ba a yi nasara ba. Kasar Sudan ita ce kan gaba wajen juyin mulki a Afirka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton yanzu kuma sai wasanni a takaice. asabar edwana stars ta kimsa sosai kuma ta ɗau harama a cikin shirye-shiryenta na soma kaka mai zuwa da an ka shirya somawa tsakiyar watan da satumba akan haka ta naɗa yawa a ba a matsayin babban mai koyarwata yadda zai taimaka wa kulabin ta kai labari manya farin cikin gabatar da yawa a a matsayin sabon mai koyarwa na edwana stars na bisa la'akari kuwa da irin kwarewarsa cike da hikima da bajimta muna sa tsammanin nasara a wannan tafiya in ji wani jami'in club sai dai ba su bayyana diddikin sharuɗa na yarjejeniyar nan tsakanin yau a champon da edwana stars ba daraktan sadarwar midiyama patrick kutu ya ya bayyana sakamakon zagayen farko na wasan su da Raymond stars a ranar lahadi na caf champions league yayin da midiyama ta tsindima cikin gasar ta ƙasa da ƙasa suna kyautata zaton sakamako mai kyau don ci gaba har zagaye na biyu cikin watan agusta kwana na 25 a ikeni wannan wasan farko na caf champions league na da muhimmanci game diyama kasancewa tafiya ce da ta tabbata sakamakon nasarar su a premier league ghana farkon lokaci a dai cikin doki da zumuɗi na taka rawan gani a gasar burin club ne ta iza gaba zuwa bangare na samun kuɗi da ake bayarwa a matsayin rukunoni kuɗi da suke jin zai taimaka karfafa kilabin. kocin kungiyar kwallon kafar afirka ta kudu ta mata da sarah ellis ta yi kira ga hukumomi su yi haramar soma ligin kwararru na mata ya taimaka wa kungiyar ta yi takara sosai a matsayin ƙasa da ƙasa wannan ya biyoyin waje da bayana bayana ne daga gasar cin kofin duniya na mata da ke gudana yanzu haka bayan ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun netherlands a ranar lahadi da take magana bayan wasan alice ta ce tana sa ran za a zuba kuɗi sosai a wasan kwallo na mata a afirka ta kudu abinda zai inganta musu matsayinsu a takarar nan gaba a gasan cin kofin duniya na kwallon kafar mata kasar ingila ta samu isa wasan karshe bayan da ta doke ɗayan masu masu karban bakuncin gasar australia da ce uku da daya a sydney a ranar laraba 16 ga watan agustan shekara ta 2023 da lionesses za su fuskanci spain a wasan karshe a ranar lahadi elton da lauren hemp da kuma lasia rus sun ka saka wa ingila kwallayenta da sun ka kai ta wannan matsayi na wasan karshe wadda abu tarihi ne gare ta da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Masauraro kafin mu karkar shirin a yau, gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice. maaikatan tsaron nijar ta ce da yammacin jiya talata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'addan ne suka kai a yammacin kasar ya kace sojojin nijar goma sha bakwai sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun ta kwantan bauna a kusa da garin kotugu wanda ke kusa da iyakan nijar da mali da burkina faso baya ga waɗanda suka mutu sanarwar ta ce harin ya raunata wasu sojoji ashirin kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa yamai ma'aikatar tsaron ta kuma ce sojojin nijar sun kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari. Yau Laraba ne Amurka ta akaba takunkumi kan wasu kamfanoni uku da ta zarga da alaƙa da cinikin makamai tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha yayin da Washington ke murƙushe masu neman goyon bayan yakin Rasha a Ukraine. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an ƙara tilastawa Rasha komawa ƙasar Koriya ta Arewa da sauran ƙawayenta don ci gaba da yakin da take yi a Ukraine yayin da makamanta ke ƙarewa da kuma asarar manyan kayan yakin da take yi a fagen daga. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China. Kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Ƙungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce kan shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bibi Lili da Doing da kosho da webu da kuma shu tun karshen shekarar 2021. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban Jill Biden na shirin kai ziyarar birnin Muwi ranar Litinin mai zuwa domin gane wa idansu irin barnar da aka bari sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata wadda ta kashe akalla mutum a ɗari da shida a tsibirin Hawaii kamar yadda fadar White House ta sanar a yau Laraba. fadar white house ta ce biden na shirin gana da waɗanda suka tsira daga mummunan gobarar dajin amurka a cikin sama da shekaru ɗari da kuma masu aikin ceto da jami'an tarayya da na jihohi da ƙananan hukumomi masauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau laraba sai kuma zuwa gobe da safe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo hashin kuma da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asibahi ta gari.